وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان كفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata goma ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1441 wanda daidai da goma ga watan satumba shekara ta 2019 miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke lamba 39 yakubu avenue duka da Vladimir road angwarimi gra kaduna a ƙasar mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na أستاذ دكتور عبد الرحمن الخميس حفظه الله تعالى مكوانا cikin akwalul imami abi hanifa fil qadr wato zantukan imamu abu hanifa nu'man bin thabit kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a cikin wannan darasi shine darasi na goma sha biyu a tun wannan littafi a za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa daman mun yi shimfiɗa a farko bayanin imamu abu hanifa ya koro akan kaddara malam ya ce za mu tashi a fakara ta farko ya ce ja a rajulun ilal imami abi hanifata يجادله في القدر فقال له أما علمت أن الناظر في القدر الناظر في عيني الشمس كلما ازداد نظرا ازداد تحيرا معنى yake إيه جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة ونمتني wani mutumi ya zo wurin yujadiluhu yana jayayya da shi yana so ya kure imamu abu hanifa kamar yadda akan samu mutane wa'anda wato Allah ya musu damsul basirati ya jarabce su da san fada cikin matsalar su duk lokacin da suka ga malami ba wai su amfana da iliminsa ba a'a suna so sai sun kuke shi a fage na tattaunawa wannan mutumi sai ya zo yana jayayya da imamu abu hanifa fil qadri akan kaddara shi kuma daman ya fada cikin yan jahaniya ne faƙala lahu ya'ani abu hanifata sai imamu abu hanifa Allah ya ji kansa da rahama sai ya ce amma alimta annan nazira fil qadri كالناظر في عيني الشمس كلما ازداد نظرا ازداد تحيرا ويبك سنشيوا أن الناظر في القدر mutumin da ya kutsa cikin addara ya ce zai kura masa ido sai ya ga ƙarshensa wato zai kure shi kan naziri fi ainihi shams kamar mutumin da ya kura wa rana ido kullama zada nazaran duk lokacin da ya kura wa ranan ido zada tahayyuran zai ƙara ɗimaucewa ne dan zai kai matsayin da ma ba zai iya kallon me ranan ba saboda mutumin da ya kura wa rana ido haka ya kura yana ta kallo yana ta kallo yana ta kallo zai kai matsayin da me ba zai iya kallon me ranar ba saboda idonsa zai ne zai dishe to duk wanda ce zai kure kaddara to abin da zai faru da shi kenan da ma'ana kaddara abu ne wanda ake so kawai kai imani abu ne wanda ake bukatan imani jaziman yanke kai imani haka Allah ya tsara shi me yasa imamu abu hanifa ya gaya ma wannan mutumi shine duk lokacin da kace sai ka kure matsala ta kaddara to za ka fada cikin imuwa ko dai ya zama jahamiya wato kadari ko ya zama jahamiya jabari ina fata an gane ko dai ya zama jahamiya kadari ko dai ya zama jahamiya jabari saboda kowanne a cikinsu kan bata ne to abin da ake so na imani da kaddara shine mutum ya samu sakantancewa a zuciyarsa duk abin da kaga ya faru haka Allah ya tsara maka kai imani shi sa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya ce me law fa'altu kaza lakana kaza wa kaza ko da kaza nayi da kaza ne sai ce li'anna law taftahu amalu shaytan saboda da na sani yana bude kofar shedan a zuciyar dan adam yanzu ne ba za ka koma ka yadda da tsarin da Allah ya maka ba za ka ce ai wane ya jawo ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne daga ƙarshe ka manta da tsarin da Allah ya yi ƙarshen ka kuma me sai ka koma kana zargin wani alhali kuwa Allah ya riga ya rubuta maka wannan abin ko da akwai sabaji kuwa to shine imamu abu hanifa ya faɗi wannan magana malam ya ɗauko wannan magana a cikin kala'id? hala'id uqudil quban wato fakara ta 77 sai malam yake cewa yaqulu al-imam abu hanifata imam abu hanifa yana fadi wa kana Allah ta'ala aliman fil azali bil ashiya'i qabla kauniha imam abu hanifa yace wa kana Allah ta'ala aliman Allah madaukaki ya kasance masani fil azali tun fil azal tun fil azal wato tun kafin duniya da abin da ke cikinta da da sama da ƙasa Allah ya halice ta Allah ya tsara komai shine hadisin Amr bin al wanda Imam Muslim ya rawaito yake cewa qaddara Allahu maqadir al-khalaiq wa fi riwayatin qaddara an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50000 sana wa kana 'arshuhu 'ala Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin alhali kuwa al'arshinsa ya kasance kan ruwa kaga wannan Allah ya tsara tsari kuma ya tabbatar da abin da ya tabbatar a ruwayan imamu abu dawud da imamu tirmidhi da imamu annasa'i da imamu ibn maja daga ubadatu dan samit manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam akwai abin da Allah ya halitta shine alkalami bayan al'arshinsa faƙala lahu uktu sai ya ce wa alkalami mai rubuta faƙala alkalamu ma za aktu biya rab sai alkalami ya ce mai kake so in rubuta ya Allah sai Allah ce uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a Allah ce ka rubuta abin da zai faru daga yanzu har zuwa ranar tashin alkiyama fajar kalamu yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a sai alkalami ya dinga rubuta ababen da zai faru daga lokacin da Allah ya masa magana har zuwa ranar tashin kiyama a wata ruwaya ta imamu hakima a cikin mustadrak daga abdullahi dan abbasin yake cewa awwalu ma khalaqa Allahu alqalam farkon abinda Allah ya halitta bayan al'arshi shine alqalami tsakanin alif wallah ne ce ya ce mai nun kenan sai ya ce fatasawwara kalaman sai ya zama alkalami kawai sai ya rikide sai ya zama alkalami min nurin e fatasawwara kalaman min nurin kawai sai ya zama alkalami na haske qila lahu hijr lauf sai aka ce masa shiga cikin lauhin mahfuz qala ya rab sai alkalami ce ya ubangiji limaza me kake so rubuta me kake so in yi sai Allah ya ce wa alkalami bima yakunu ila qiyamis sa'a ka rubuta abin da zai faru har zuwa ranar tashin alkiyama wannan shine sirrin faɗin Allah madaukaki ce ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور يتي ما أصاب من مصيبة babu wata musiba da za ta faru kaga nan annakira ce fi siyaqin nafi tufidul umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu ta'kid tabbas babu wata fitina da za ta faru fil ardi la fi anfusikum a doran kasa ko a cikin kaukanku illa fi kitabin face wannan musibar da ta faru tana a rubuce a cikin lauhin mahfuz min qabli an nabra'aha tun kafin mu halicci wannan aikin ka aikata ta Allah ya riga rubuta wannan aikin zai faru sai Allah ce inna zalika ala Allah yasir tsara haka a wurin Allah mai sauki ne tun kafin halicci duniya da sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ya ce wa alƙalami ya rubuta a cikin lauyin mahfuz sai ce likai la ta'sau ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku wala tafarahu bima atakum kuma kada ku yi farin ciki saboda wani abu da kuka samu ku yi tunanin dabara ku ce ta baku sai Allah ce wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur dan Allah baya son duk mutum mai girman kai mai alfahari Allah baya son irin wannan mutum kaga anan shi sa Imam Abu Hanifa yace wa kana Allah ta'ala aliman fil azali Allah madaukaki masani ne tun fil azal tun kafin abu ya faru Allah ya san me zai faru shi sa ko da 'yan wuta a lahira suke cewa Allah a mai da su duniya za su gyara sai Allah ce walau dula la'adu limanu hu'anu wa innahum lakadibun Allah ce da za mu dawo da su duniya la'adu limanu hu'anu da sai sun kara maimaita irin abin da suka maimaita a karo na farko na saban Allah wanda ya sa Allah ya shigar da su wuta to ko da an dawo da su duniya bayan sun shiga wutan aka ce an ba su second chance su ƙara dawa duniya abinda suka maimaita a karin farko shi za su ƙara maimaitawa saboda ne ilimin Allah ya gabata azali cewa ba za su taɓa canzawa ba ina fata an gane kaunan wa ƙadaran wa azalan haka Allah ya yi su kuma ba yanda za a yi su canza ina fata an gane to wannan shine tsarin sai ce kabla kauni tun kafin abin ya faru ai shi sa ya ce duk wani abin da zai faru Allah ya riga ya tsara shi ya gudana a cikin wato dauhil mahfuz tsari na ubangiji kaunan wa kadaran wa azalan saboda shi ilimin ubangiji wato ilimi ne azali kuma jahilci bai taɓa daga a ilimin ubangiji ba kuma ba zai taɓa daga a ilimin ubangiji ba amma duk wani makhluki sai da jahilci ya daga a iliminsa ɗan adam aljani mala'iku ɗan adam Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah shi ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba na ga me ba wanda ya zo duniya da ne da ilimi sai yanzu da wani zai ce ma ga wani yaro nan an haife shi da ilimi sai mu ce kanya ne yanzu kana nufin Allah ba zai iya halittar ɗa da ilimi ba sai mu ce eh zai iya halittar ɗa da ilimi amma ɗabi'ar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ɗan adam yana bin wa'ansu matakai kafin ya kai ga wannan gajin. to me za ka ce dangane da annabi isa ai gashi ya fito yana magana sai mu ce waye ya ba shi dama ya wannan maganar Allah saboda ya saba wa ɗabi'ar da Allah ya yi ne ɗan adam a kai shi sa sai na shi ya zama daban ko sai ce inni abdullahi ataniyal kitaba na ja'alani Ta ga ya faɗi abinda Allah ya bashi to amma ne wannan lokacin saboda a barrantar da wa mahaifiyarsa ba wai ya ci gaba da magana ba ne tutur har ya girma ba a'a wannan maganar Allah ya ba shi dama saboda ya barrantar da ma babarsa daga wannan hali ya yi magana cewa ga abin da Allah ya ba shi tunda lokacin da ta haife shi ta ce ya kai canta ba ta mutu ta kasance nisiyan mantiya mantacciya abin mantarwa amma ne aka ce mata katta damu idan an tambaye ta ta yi ishara zuwa ga wannan ɗa ta yi kuwa ishara zuwa ga wannan ɗa me suka ce ya ukta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya fa sharar ilai? qalu kayfa nukallimu man kana fil sabiya qala inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني mubarakan aina makuntu wa ausani وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا kaga wannan yana nuna maka maganan kaga yanzu yana bayyana wato saƙo cewa Allah ya turo shi annabi ne zai zama ina fata an gane saboda haka kaga annabi annabi Isa mu'jiza ce aiko mu'jiza ce Allah ya bashi sannan kuma ga hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna babu waɗanda suka yi magana a tsamman goyo ko babu yaran da suka yi magana a tsamman goyo sai annabi isa ɗan maryam ina fata an gane da wannan yaron kisan juraiju ko sannan da wanne da ashabul ukudud wanda yana goye a bayan maman shi tana tunani ta shiga wutan ko ko koɗanta sai ce ya umma ko kike damu shiga innaki alal haqq kina kan gaskiya shikenan sai ta shiga cikin wutan ina fata an gane to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda suka yi magana sai wa'annan kaga da a ce a gaba za a samu wa'anda za su yi magana suna tsimman goyo manzo Allah zai ba mu labari ina ba ta an gane dan nan ya kore ni babu wa'anda suka yi magana a duniya sai yara kamar haka sai fara ambato su in akwai wa'anda za su yi magana wannan baya kore kudirar Allah ya nuna mana Allah ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta bayyana lahun, annahu alhaq amma ne sunnan da Allah yayi kaunan wa qadaran irin wannan zai samu a yanzu ba saboda haka duk wanda ya ce ma yaron na haife shi ne da ilimi suka ce ƙarya ne kamar yadda ake ta ta wani yaro shekaru goma da suka wuce ɗan tanzaniya ko wai wai da iliminsa aka haife shi a lokacin akwai wani wajen kusan shekara goma sha biyar haka ina gani zuwa sha takwas muna jami'a ba zan manta ba akwai wani ɗan tanzaniya ɗakin mu ɗaya da shi sai ya sa yaron yana kallo sai yake cewa ai wuli da bi ilmihi sai na ce sai na ce idan wuli da bi ilmihi la yukhti fi nahw wala fi sarf ka ce an haife shi ne da ilimi kuma gashi yana kuskure a larabcin da ce inda an haife shi ne da ilimin to ba zai kuskure a larabci ba don Allah baya taba ba mutum kuskure in ilimin da Allah ke ba mutum tatacce ne safi sai fushi a garinsa ne <laughs> sai fushi sai ke ce ba Ya ba zai yi a ce an haife shi da ilimin nan ba don inda da ilimin nan ba zai kurakurai a larabcinsa ba ina fata an gane tunda fasaha sai Allah ne to zai ba shi ko salikul lisan sai ya zama gashi akwai lahan a cikin larabcinsa yana ce mai wannan ba haifansa aka yi ba an koya masa ne in ka ce min an koya masa yaron na da kaifin kwakwalwa ya rike abubuwa ban musa ba amma in ka ce an haife shi da ilimi to ni ba zan yadda ba saboda a larabcinsa akwai kurakurai <laughs> sai fushi kawai dai da na zai zama mana rigima sai na tashi na na bashi a wurin ina fata an gane to saboda haka ba zai taɓa yiwuwa Allah yi shi a haka ba wannan malam ya ce ya ɗauko bayanin nan a cikin alfiqhul akbar shafi na ɗari biyu ɗari uku da biyu zuwa ɗari uku da uku wa qala imamu abu hanifa har ila yau ya ce ya ta'ala al-ma'dum fi halati adamihi ma'duman ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودا ويعلم كيف يكون فناؤه الله أكبر wani ya ji wani larabci da yi ko anan larabcin malaman usul ne ina fata an gane larabcin malaman usul fiki ne malam ya amfani da shi anan malam yake cewa imamu abu hanifa ya ce ya alamun al-ma'adum fi halati adamihi Allah ya ya san ma'adum wanda babu fi halati adamihi a lokacin da baya nan Allah ya san da shi ma'aduman ko a lokacin da baya nan Allah ya san shi shekaru 100 suka wuce babu wani a cikin nan da ake labarinsa ko kuma shekaru hamsin da suka wuce babu wani a cikin nan da ake labarinsa ina fata an gane amma lokacin shekaru hamsin ɗin nan da suka wuce ba a labarinmu amma Allah ya san da mu me yasa hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura shin labari bai zo ga dan adam ba zamani mai tsawo bai zama abin ambata ba kaga ma'aduman kenan babu shi to lokacin da ba ni ba kai din nan Allah ya san da mu saboda me kana nan a lauhil mahfuz a rubuce lokaci kaza za a halicce ka to kaga Allah ya san da mu lokacin da ba mu ba ma duniya Allah ya san da mu to shine imamu abu hanifa ce wa ya'lamu annahu kaifa yakun kuma Allah ya sanya zaka kasance in ka zo duniya auje da duk lokacin da ya samar da kai kaga nan raddi ne ga shi'a ga kuma yahudawa ina fata an gane saboda su sun ce Allah bai san cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi ridda ba bayan manzan Allah shi ce radiyallahu anhu wa radu an to kaga anan sun jingina wa Allah ne jahilci yahudawa kuma su ma haka suka ce al'amari idan ya kaure wa ubangiji Iza ta'azzala ala Allah azza wa jalla fi sama amrun muhim wai idan wani al'amari mai muhimmanci ya gagari ubangiji hasha lillahi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba ina fata an gane alladhi la yakhfa alayhi khafiya wai in wani al'amari ya shige wa Allah duhu wai a sama in ji fa yahudawa su waye suke faɗi wai yastashiru biha khamat zai yana neman shawara daga manya-manyan malamansu. kasan su waye hakamat su ne waɗanda suka rubuta wato talmud talmud ita ce new testament na attaura ina fata an gane attaura ita ce old testament a wajensu talmud ita ce new testament to wannan talmud wai a ciki maganganun da ke ciki maganganun hakamat ne manya-manyan malamansu shehunansu su suka rubuta wannan amma maganansu ya fi na Allah wanda ke cikin attaura haga da ne ka sake an ji matsalan to wai abin da suke cewa kenan kaga sun jingina wa me Allah jahilci ina fata an gane da gazawa to imamu abu hanifa wannan magana yana raddi ne ga masu irin wannan aƙida kuma da falasafa wa ya'lamu Allah ta'ala al-mawjuda fi hali wujudihi mawjudan Allah madaukaki ya san samamme a halin da yake sa yake a same a kasantuwarsa na samamme Allah ya san shi kuma ya san me zai yi sai ya ce wa ya ya'lamu kaifa yakunu fana'uhu Allah ya san yaya zai kare zai mutu ina fata an gane kaga a lokacin da kafin ka zo duniya an rubuta ne maliki wa rizqihi ko wa ajalihi wa amalihi ko wa shaqiyun aw sa'idun anan an riga an rubuta duk abin da mutum zai kasance kaga ba wani abin da ya boyu ga Allah kuma da ranar da zaka mutu Allah ya rubuta shi kamar ranar da za mu mutu Allah ya rubuta shi ko yanzu ne an jima ne gobe ne shekaru ne masu yawa masu zuwa ba wanda ya sani sai wa sai Allah shi sa ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir sai ce inna allaha indahu ilmu sa'a Allah shine ke da ilimin tashin alkiyama la yujalliha liwaqtiha illa hu ko faqulat bis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta yasalunaka ka'annaka hafiyun anha yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha Allah ne kawai ya santa saboda haka suna tambaya Allah ce inna Allah indahu ilmu sa'a shi kadai ne ya san tashin kama shine hadisin malaika jibrilu hadisin a Umar bin Khattab wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il kai da kake tambaya da ni da ake tambaya akai ba wanda ya fi wani sani wato da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kai mala'ika jibrilu ba wani a cikin mu da ya san yaushe kiyama za ta tsayu kaga wannan kenan ko kaga ilmu sa'a sai ce wa yunazzilu al-ghayr Allah kuma shi ke saukar da ruwa afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun Allah ce ba ku ga ruwan da kuke sha ba shin ku kuka saukar da shi daga giragizai ko ko mu ne ke saukar da shi daga giragizai wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja kuma muka saukar daga mu'sirat daga gajimari ma'an sajjaja ruwa mai dimbin yawa ina fata an gane to kaga anan Allah da kansa yake da labari to wa yunazzilul ghaib yana ne saukar da ruwa wa ya'lamu ma fil arham Allah ya san me ke cikin mahaifa daga lokacin da dugon mani ya tabbata a cikin mahaifa aka samu fertilization ko yayi taking place aka samu ciki ya shiga a daidai wannan gabar to Allah ya san menene ka namiji ne ko ya mace yaron nan ne kuɗi ne ko talaka malami ne shi ko jahili shugaba ne ko wanda ake shugabanta ne Allah ya sani ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ina zai duk a wannan ɗugamani Allah ya sani ba likitan duniyan da zai isa gaya maka wannan ina fata an gane ko likitoci ai bincike tsanin ake yi a lokacin da yaro cika ɗa kuma ko a wajen scanning ana iya scanning kuma kwamfutar nan na scanning ta nuna a namiji ne in an zo haihuwa kuma a gama ce ko kuma yana iya nuna ya mace ce in an zo haihuwa kuma a gaɗa namiji yana iya nuna ɗaya in an zo haihuwa kuma a haifi biyu yana iya nuna biyu in aka zo haihuwa kuma a ga ɗaya ko wato yana nuna maka ubangiji ya riga ya tsara abin da ya tsara saboda haka wa ya'lamu ma fil arham da ake nufi ba wai ana yana kore wancan scanning inda ake yi bane a'a yana nuna maka sanin annan namiji ne ko kamace an wuta ne ko dan aljanna talaka ne ko abin da ba wanda ya san cewa sai Allah duk inda zaka taka a doron kasa Allah ya sani kalmomin da zaka yi kafin ka bar duniya Allah ya sani rigunan da za ka sa kafin ka bar duniya Allah ya san adadinsu kudin da za ka kashe adadinsu Allah ya sani numfashin da za ka yi ton-ton nawa ne Allah ya sani ganin da za ka yi ababen da za ka gani a duniya Allah ya san abin da za ka ji a duniya Allah ya san adadinsa abin da za ka taba a duniya Allah ya san adadinsa kaga ba wanda ya sani kaga abin da Allah ke nufi kenan sai cewa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gada babu ran da ta san me za ta yi gobe sai ka san abin da za ka yi gobe sai ka gama planning ko sai ka zo za ka yi sai a mantar da kai ba za ka tana ba sai bayan sati ɗaya saboda ba rubuta maka a ranar za ka yi shi ba ina fata an gane sai ce wa mata diri sun bi ayi ardin ta kuma rai ba ta san a inda za ta mutu ba ina fata an gane rai ba ta san inda za ta mutu ba kana zaune yiwu kawai sai dai ina fata an gane baka san inda za ka mutu ba kana tafiya Allah ya rubuta maka sai ka nan za ka je ka mutu yanzu ba ga shi na mutane da yawa sun je aikin hajji ba bana kuma an mutu ko ba mutu ba an mutu su da suka je suka mutu sun san za su mutu a wajen ba sani ba amma inda Allah ya rubuta musu dan gawar su take ya mutu a makka wancan ya mutu a madina shikenan abinda Allah ya rubuta mai inda gawarsa take kenan wani daga amerika ya taso amma ina zai mutu a saudiya wani daga najeriya ya taso amma ina zai mutu a amerika ko ya je medical check-up a nan zai mutu shi wani china wani kaza kowa da inda allah ya rubuta masa ita makwancinsa yake ina fata an gane saboda haka allah subhanahu wa ta'ala shi yake karawa bayansa abin da ya ga dama shi sa kamar yadda ake aka rawaito imamu malik wata rana yana kwance sai mafarki ya ga mala'ikan mutuwa mafarkin sai da ya kalle shi sai ce mai mata a mutu yaushe zan mutu sai mala'ikan mutuwan sai mai haka bai mai haka sai ya farka sai imam malik ya farka imam malik sai yake tambayin malaminsa muhammad bin sibin rahimahullahu ta'ala babban tabi'i yake ce mai yayi mafarki ya ga ya ga malakul maut ya tambaye shi mata amutu fa ashara hakaza sai min ishara haka sai ya farka yanzu wani amsa za ka bada kaga ko dai shekara biyar ko ko wata biyar ko sati biyar ko kwana biyar ko awa biyar ko minti biyar ko sakon biyar guda bakon nan ko ɗayan ciki sai ya ce abin da yake nufi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah abu guda biyar ba wanda ya san su sai Allah sai karanto mai wannan ayar inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wama tadri nafsun ma za taksubu gada wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut sai karanto mai wannan aya ina nufin abu guda biyar ba wanda ya san su sai wa yawa ko shi ma bai san su ba sai me sai Allah saboda sai Allah ya bashi umarni yake zuwa yi saboda ne Allah ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ka gaya wa al'ummanka ya Muhammad yatawaffakum ay yaqbidu arwahakum mai karɓar rayukanku malakul mautin lazi wukila bikum mala'ikan mutuwar da aka wakilta shi gare ku ya karɓi rayukanku ina fata an gane kaga anan shi sa imamu abu hanifa ce Allah ya san yaushe zaka kare yaushe zaka mutu ina fata an gane ya san yaushe zaka mutu kuma in ka zo mutuwa zaka yi kalman shahada ne Allah ka samu cikin su ko ko za ka yi san haka ne Allah duk ya san wannan an riga an rubuta shi a cikin lauhil mahfuz ina fata an gane wannan magana malam ya dauko shi ne a cikin fiqhul akbar wato shafi na 302 zuwa 303 sai malam yace ya al imam abu hanifa imam abu hanifa Allah ji kansa da rahama yana cewa wa qadaruhu fi al lawh mahfuz tsari na ubangiji yana cikin lauhin mahfuz shine wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustafa ina fata an gane saboda haka duk abinda mutane suka aikata yana nan a rubuce an rubuta shi an sajjala shi a cikin lauhin mahfuz Allah ya rubuta duk abin da zai faru a cikin lauhin mahfuz saboda haka ne imamu abu hanifa ya ce wa qadaruhu tsari na ubangiji fil lauhil mahfuz yana cikin lauhil mahfuz Allah ya tsara komai a cikin lauhil mahfuz zaman nan da muka yi tufafin nan da ka sa inda ka zauna da inda ka jingina a wannan masallaci a yau din nan Allah ya rubuta da irin tufafin da ke jikinka tun a lauhil mahfuz sun ka halci duniya da sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ya tsara za ka yi wannan zaman kuma ga shi ka ana fata an gane saboda me yana cikin lauhin mahfuz a rubuce shi sa a cikin ruwayan imam ibn abi shayba yace awwalu shay'in khalaqa Allah shine al-qalam imam ibn abi shayba a cikin musannafinsa ruwaya daga ubadatu bin samit saɓanin wancan ruwayar ta tirmizi da abu dawud da nasa'i da ibn maja ina fata an gane shi ya ce awwalu ma khalaqa Allah shi kuma wannan sai ya ce awwalu shay'in khalaqa Allah al-qalam farkon abin da Allah ya fara halitta shine al-qalami abin ji matsalan kaga wannan ruwayan Imam Ibnu Abi Shayba amma ruwayan Imam Hakim a cikin Mustadrak kansa daga abdullahi dan abbas ya ce awwalu ma khalaqa Allah alqalam farkon abin da Allah ya fara halittawa shine alqalam bainan nun ce tsakanin nun shine a tasawwara qalaman cikin haske sai ya zama alqalami min nurin na haske na ubangiji sai ya ce mai uktub rubuta فقال القلم ماذا أكتب يا رب sai alkalami ya ce me zan rubuta a ruwayan hakim a cikin mustadrak sai ce ijri fil lawhil mahfuz ka gudana a cikin lauhil mahfuz ka fara rubutu sai ce limadha yakunu ya rab me kake so ya kasance a cikin lauhil mahfuz ina fata an gane sai Allah ya ce mai bima huwa ka'inun ila qiyamis sa'a abin da zai faru daga yanzu da nama maganan nan har zuwa ranar tashin alkiyama fajar alqalamu ya ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a sai alkalami ya dinga rubuta ababen da za su faru daga wannan lokacin har zuwa ranar tashin alkiyama shine dalilin da ya mazala ce rufi atil waje wa jaffati suhuf alƙalamman da suka rubuta wannan tsarin cewa dole zai faru an riga an ɗaga su Allah yanda Allah ya sa aka rubuta abin da zai faru a cikin lauhin mahfuz ya riga ya bushe babu makawa sai abin ya faru ina fata an gane to kaga wannan yana nuna maka iko da kudura ta ubangiji wannan ma malam ya dauko shi na cikin fiqhul akbar shafi na 302 wa qala imam abu hanifa har ila yau ya ce bi annallaha ta'ala amara bil بالقلم an يكتب mu a aƙidan mu ta ahli sunnati wal jama'a muna tabbatarwa cewa ne annallaha amara bil qalam Allah yayi umarni da alƙalami an yaktuba ya rubuta qala al sai alƙalami ya ce wa ubangijinsa ma aktub ya rab me kake so in rubuta ya ubangiji fa qala Allah ta'ala sai Allah madaukaki ya ce wa alƙalami uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a ka rubuta duk abin da zai faru har zuwa ranar tashin kiyama ne dalili sai ce li qaulihi ta'ala saboda fadan Allah madaukaki da yake cewa wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur kaga nan annakira ce fi siyaq al-ithbat tufid al-umum ko ziyaratu harfu jar fi siyaq النكرة والإثبات تفيد العموم tabbas duk wani abu da ka gani da mutane suka aikata fi zubur yana nan a cikin azubur shine allahul mahfuz yana nan a rubuce a ciki wa kullu saghirin wa kabirin mustatar kuma kowane karamin aiki da babba da mutum ya aikata an rubuta shi a gefensa na dama da hagu kuma an rubuta shi a cikin lauhin mahfuz ina fata an gane shi sa sai ce inna kulla in khalaqnahu bi qadar duk wani abu mun halicce shi da tsarin mu ina fata an gane saboda me Allah ya tsara shi sa'annan kuma ga mala'iku wa inna alaikum la kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lallai a tattare da ku akwai me hafizin masu kulawa kiraman katibin masu karamci kuma masu rubutu ya alamuna ma fa’alun suna sani da abin da kuke aikatawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani lafazi da mutum zai furuta illa ladayhi face a gaba gare sa raqibun atidun mai kulawa mai rubutawa da dama akwai raqibun atidun Haguma ma raqibun atidun ai ba mala'iku biyu ba guda ɗaya ne aikinsa ne sifa yuraqibu wa yaktubu yana kulawa yana rubutawa ina fata an gane yana kula aikin da kake kuma yana rubutawa shi sa ranar tashin kyama idan aka ba mutum littafinsa sai ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wai wani irin littafi ne wannan bai bar karamar aiki da ne ba a duniya balle babba sai da ya rubuta duba dan hararan nan da nema wane ya zo wucewa sai da ya gansu kaga kai wajen baka ba komai ne ko to sai an rubuta shi wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhrij lahu يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك تفادي نفسك اليوم عليك حسيبة ولكن هنا نما لا mala'iku sun rubuta أبنك كي أربوتيك da kake yi a rubuce shi duk سي da kake yi mai kyau eh ba na dan adam ba ko ka san wani zai barna in ya ga akwai cctv sai dan ah wato an tona mai asiri ko to na Allah na nan in na adam kana ganin baya nan na Allah na nan duk abin da ke yi da Allah na nan za a nuna maka shi shine a lokacin in ka gani zaka ce mai li hadal kitab wai wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan bai bar karamin aiki na ba na laifi balle babba illa ahsaha sai da ya iyakance shi sai da ya kididdiga min shi Allah ce wa wajadu ma amilu hadira suka tadda abin da suka aikata a gaba gare su wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta daya daga cikin bayinsa shine alzamnahu ta'irahu fi unuqi mun sanya masa ne wato littafin sa a wuyansa a kashi a daure maka wa nukhriju lahu yawmal qiyamati ranar tashin kiyama za mu fitar masa kitaban yalqahu manshura littafin da zai ganshi a shimfiɗi an shimfiɗa masa shi sai Allah ce mai iqra kitabak karanta da kanka littafinka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai da kanka kai wa kanka hisabi tun kafin Allah ya maka shine amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya ko ni banantu anni mulaqin hisabiya huwa fi 'ishatin radiya ina fata an gani. ka gane saboda an bashi littafi ina cewa mutane ku karanta mana rayuwar lahira tamkar rayuwar makaranta ne duk wanda ya karatu ya san wannan idan result ya fito ka ci me kake yi duk abokanka za ka ja musu baba ko na yi scaling ina faɗi sai ka ya ce malamin nan ya da ni <laughs> ba zai ce shi ya faɗi ba ko malamin nan ya ka da shi wannan yana nuna maka tamkar lahira to duk wanda ya karatu bai kawo lahira kusa ba ya yayi asara Allah ka mu saboda haka wannan yana nuna maka duk wani abin da aka aikata a rubuce yake saboda haka an ce min lokaci na yayi saboda muna amfani da lokaci sai idan Allah ya raya mu a majalisi na goma sha uku insha Allah subhanahu wataala za mu ci gaba daga wannan gaba in Allah ya yarda saboda haka ana za da sa'aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh eh eh tambaya ce mai tambaya ke yi cewa ai mun karanta hadisi duk abin da mutum ya aikata ko kafin ma ya zo duniya an riga an tsara eh addu'a na canza ko baya canza, eh yana canzawa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah ce Allah na share abin da ya ga dama yana tabbatar da abin da ya ga dama a cikin tsarin da ya tsara wa ɗan adam kuma asalin umul kitab shine lauhil mahfuz yana wurin ubangiji to Allah ya ga dama zai canza wani abu yayi gyara abin da ya ga dama ina fata an gane yawa shi sa manzo Allah ce mu yawaita ne adda ina fata an gane idan muka yawaita adda sai kaga Allah ya kare mu daga wannan musiba an fahimci matsalan eh wa alaikum assalam na'am a ba kyautata wa iyaye ba sai dai sada zumunta eh wanda yake so an yi busata fi rizqihi wa yunsa lahu fi isri hal yasil rahimahu eh sada zumunta ne wanda yake so Allah ya mai budi in kana so ka samu kuɗi ka dinga samun kuɗi to Allah ya ce ka manzo Allah ce ka dinga ziyara. yan uwanka na jini wani na can ka je ka same shi wani ka to wannan ziyaran da kake yi sai Allah ya maka budi shi za ka gaya mutane kullum cikin talauci ba a zumunci Ya mana kwana yi ka to ai shi za ka ga kullum kowa na shan wuya Yana fata an gane duk wanda yake so Allah mai buɗe a arzikinsa wa yun lahu fi isri sannan kuma Allah ya masa jinkiri a shekarunsa ka samu 70 80 90 haka kai wannan da dade sai ce falyasil rahimahu ka dinga sada zumunta Allah zai baka tsawon kwana zai ja kwananka shi za ka ga iyayen da sai ka ga mutum ya kai 120 150 160 me yasa za ka ga kullun yana ziyara ina za shi zai je wajen wani kai dai-dai da kofatan akuya idan ya tafasa za ka ga ya kulla zai kai wa dan uwansa kaga mutanen da suke ko sai ka ga sun yi tsawon rayuwa kuma za ka gan su lafiyayyu mu kuma yanzu da mango ba yi riga ya fa'ata mana kwakwalwa ko sai ga shi nan muna ta mai gajerun kwana eh Allah ya samu dace eh Allah ya shirya ta mu a'a bai yi ba ziyaran waya daban a ganka ya ganka eh in ya ganka zai ji daɗi ko yawwa waya da ya ah, masha Allah kwana biyu amma in ya ganka ai ba karamin jin daɗi zai yi ba to wannan jin daɗin da ka sanya ma ɗan uwanka zai zama maka buɗi a rayuwa to mu yanzu mun bari da ziyara sai in kana da abu zaka kai wa wani shine zaka ziyarci a ji kuskuren mu kenan mutanen da kuma ba haka suka yi zumuncin su ba haka kurin za ka ga mutum ya zo kuma ko bayi da komai zai ce kawai na zo ne maka in gaishe ka mu kuma yanzu ya ce haka kurin zan tashi in je wajen wani ba da ba shi komai kai ma maimakon ka je wai sai ka ce ha wai idan na je ban ba shi komai ba yanzu ai shi sa garin ma yayi zafi ne ka ce za ka je yanzu baka da wani abin da za ka bada ai sai na samu kuma kullum kana sai ka samu baka samun ba kuma baka je ka yi ziyaran ba haka ka je ka yi ziyarar ya ganka makaran kanka ya ji daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabassumu ala waji akhika sadaqa kayi wa dan uwanka musulmi murmushi lada ake baka ka shigo ah, lale maraba da zuwa wani daɗi yana kana ka shiga da bishasha me zai ji daɗi an wansa ya me ya zo sakanar daga birni ya zo ƙauye zai ji daɗi ko ka tana da shi amma zai ce ta ka je kawai nan ba ka da ko sisi a kawai malam bar kaji kana nan bar bar bar sai ka ji kuma ka tafi lahira a shi kenan Allah ya kiyaye saboda haka mu kiyaye mu yi mu sada zumunta eh in dai muna son Allah ya mana budi kuma ya ja kwanan mu ana cewa wani ja kwana wani ko to gajen kwanan a cikin sada zumunta wannan confirm manzo Allah ne bari na fata an gane na'am dauda eh eh barakallahu fi dan uwanka ya zo maka ziyara daga kauye haka da kusisi abu ne mai sauki sai ka ce wani kai hakuri kaga abin ni nake kuma ba ni da abin da zan iya baka amma ga dan abin da nake da shi kai hakuri da shi kike nayi qawlun ma'rufun ko khairun khairun min sadaqatin yatba'uha kaza ka gaya wa mutum magana mai daɗi ya fi bashi abu kuma ka zage shi ko dan wasu suna yi dan wansa ya zo daga kauye ya zo ya bashi kawai mutum ya zo ya takura mutane kawai yanzu kawai ya zo ya san na kashe wani kuɗi a banza ko ba haka mutane ke faɗi ba ba daidai ba ne yi ɓata aikinka banza ba ka da ladan sisi sai laifi wani kai haƙuri kasan rayuwar yanzu ba kaman da ba ne amma ga kan abin da nake da shi kai haƙuri Allah ya sa ina da wani abu zan iya aiko maka amma dai kai haƙuri ga wannan Allah ya sa albarka na gode da wannan ziyarar da kamun kai Allah ya biya ka da aljanna ka ba ka shi kenan ai ko baka ba shi ai zai ji daɗi ko amma mutum ya zo gidanka A ce ka zo yanzu ne me ya kawo ka gidana ina ba ta an gane shi kenan sai ka gaya mai magana mai daɗi eh haka Allah ce ka gaya wa mutum ne magana mai daɗi kalamai masu daɗi ya fi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so a ce a duniya akwai wani mutumi da ya fi shi magana mai daɗi in ya kaya gaya mai mai daɗi zai gaya ma wanda ya fa naka daɗin to mu tarbiyyatar da kanmu a haka mana ina fata an gane Allah ya mu dace shikenan eh eh, eh. to eh eh eh kare zo eh eh kayan da za eh shi kenan eh ba komai wannan ai girmama bako ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu haka manzo Allah ce duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙashe ya girmama bakonsa dan uwanka ne na jini shi kuma ya haɗa siffa biyu gashi bakonka gashi ɗan uwanka na jini gashi musulmi ka ga siffa na uku ina fata ka gane sai ka mai bayani wani kai hakuri kaga dai garin sai a hankali sai godiyar Allah amma dai bani da kuɗi yanzu amma dai ga ɗan abin da na ɗan iya haɗa maka liyafa. kai hakuri ka ina da kuɗi sai ya fi ma haka kai hakuri shikenan ai magana ka gaya mutum magana mai daɗi ya fi amma ka zo kana ta wani fuskan shanu ina mun shi da fuskan shanunka ina fata an gane ka ba shi ka da shi ka mai magana mai daɗi aka zo kai ta wani ɓata rai na ke zo ne yanzu ke ba na ce ma an za ka zo ka dinga kiran mutane ba to kuma ka zo yanzu bani da shi ne yanzu me kake so yi da kai ba haka ya kamata ba ka gaya mai magana mai daɗi ai dan uwanka ne ka kai hakuri ka zo yanzu lokaci ya yi tsada a wurinmu kamar da yadda nake samu ba kai hakuri ba da ɗan abin da zan iya ba ka ce ɗan wannan da ka gani kada ka ga kamar ban girmama ka ba wallahi babu abin ne a ƙasa shi ka ga bayani ya yi ko yawa amma an ka ka dinga wani fuska a za ya zo gidana ba na gaya mai in zai zo ya kira ni yanzu ba da abin da zan bashi ya sai a abu ne mai sauki shakuru muka tafi jiki abin da kake da shi shi za ka ba ba za ka kashe kanka ba ke eh, kuma ka ɗauki rayuwar da sauki sai ka ga Allah ya taimake ka Allah ya samu dace eh, ina gani shi kenan ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk